الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى عشرين دبيغة وتنبير shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da sha tara ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 118 a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiru dinu lalabani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau in allah ya soya da za mu ɗora kan inda muka tsaya muna da cikin tsakiyar magana a kan hukuncin shari'a dangane da kaburruka da gina masallatai a cikin kaburruka da kuma mai da makabarta masallaci wannan ƙabarrukan kuma hannun annabawa ga baki daya mun tsaya akan wasiyar da annabi alaihi salatu wassalam ya na cewa kada a yadda a riki ƙabarinsa ya zamanto gunki abin bauta a wata riwayar ya ce kada a maida sa ya zamanto idi wurin da za a zo ana taro ana biki lokaci bayan lokaci malam yace arrabi wa anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال اللهم لا تجعل قبري وسنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم masajida. ya Allah kada ka da kabari na ya zamanto gunki in an ce gunki abun bauta kowa ya san bauta shine kaje ka roki wani abu ka ce ya maka wani abu to annabi ya hana aje a roki ƙabarinsa. yan uwa musulmi akwai waɗanda yau saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi Allah ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda saboda sa da ƙaunarsa suna wuce gona da iri ta yadda suna zuwa suna roƙon kabarinsa to wannan shine wasaniya din sukan je da bukatunsu mutum ya buga biza ya hau jirgi ya yi tafiya mai tsawo ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe hannunsa yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama haihuwa ko jarinsa ya karye yana neman manzon Allah ya ɗaga masa jari ko kuma yana rikici da wani makocinsa yana roƙon annabi Allah ya sa ya fi ƙarfin makocin nasa ko yana neman wata da aure yana roƙon annabi ya bashi shi nan dai bukatu ne da yawa a kabarin annabi akwai waɗanda suke akan jahilci akwai waɗanda suke yi suna sane akwai waɗanda su gani suke yi darajar annabi ce ta kai aje a roƙe shi to wannan hadisi da ya ce kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki in an ce gunki abinda ake nufi ai gunki ya zama illa ne saboda masu shi suna masa bauta menene bautar roƙo suke mai ai ko ba ka idan sun rasa ruwan sama sai su je su ce gunkin ya ba su idan sun shiga wani tsoro sai su ce gunkin ya yi musu to annabi ya ce kada a mai da kabari na ya zama gunki a daina zuwa ana roƙona al'umman musulmi Allah ake roƙa Allah shi ake roƙa manzo Allah yana da babbar daraja dan adam bai isa bayanin darajar annabi ba sai dai ya faɗi iya abinda bakin bakinsa zai faɗa sallallahu alaihi wasallam to amma duk yanda mutum zai daraja annabi da ɗaukaka shi ya ajiye shi inda Allah ya ajiye shi kuma ya yi masa abin Allah ya ce masa kada saboda soyayya mutum ya je ya ɗauki aikin Allah ya ɗora annabi akwai waɗanda suna da wannan ƙoƙarin saboda ƙauna abin da ake yi wa Allah sai su yi wa annabi yanzu misali addu'a Allah ake wa shi ake roƙa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Allah ake roƙa udu'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din fad'uhu ku roƙe shi innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ishtama'u lahu وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله يكيرو كاشي شكري in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ya faɗa cewa duk wanda aka roƙa ba Allah ba to baya jin addu'ar la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir haka Allah ya faɗa waɗanda kuke kira ba Allah ba ba sa ji kowaye idan ka kira shi in ba Allah bane to baya jin abin da ka kira shi da shi walau sami'u mastajabu lakum kuma koda kun kira sun ma koda sun jima to ba su isa kuma su amsa muku ba ranar tashin kiyama kuma za su kafirce muku da shirkar da kuka yi da su bi shirki kuma haka ƙur'ani ya ce kenan kaga kiran wani ba Allah ba shirka ne wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kuwa irin alkhabiru Allah tabaraka wa ta'ala so ya koyan uwana musulmi idan mutum zai roƙo sai roƙi Allah aka annabi ya koya mana idan sa'alta was'al Allah wa idza sa'anta fasta'in billah shi ma manzon Allah in ya tashi Allah yake roƙa to duka wannan in kun fahimce ni idan har an ce kada ka roki annabi a sa addu'a kake zuwa kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata kuma ka zo ka roki wani ba annabi ba wannan nan kuma kowaye shi akwai wani wanda yake da wani matsayin da zaka je kabarinsa ka ce ya baka ci ya baka sha akwai wani kabarin da yake da daraja da zaka je ka ce ya auren maka da yarka akwai wani wanda yake da iko da matsayin da zaka ce jarin ka ya karye ya daga ka babu abun wato is very simple yana da sauki matuka idan Allah ya ba mutum zuciya ta fahimta mun karanta wannan hadisin mun yi bayanin waɗanda suka ruwaito shi yace rawahu abu ya'la wa fihi ishaq ibn abi isra'ila wa fihi kalam li waqfihi fil qur'ani ko wa baqiyatu rijalihi thiqat sai albani ya ce wannan magana da imamul haisam ya faɗa a cikin majma'iz zawa'id cewa akwai ishaq ibn abi isra'il kuma akwai magana a kansa saboda ya yi tawakufi a kan khalqul qur'an halil qur'an al-makhluq ne magana akan qur'ani shin sa aka yi ko kuma ba sa aka yi ba mun yi bayani a takaice sati mai zuwa ai satin da ya gabata cewa zance mafi inganci qur'ani sifar Allah ne ba halittan Allah ba implication din in kace ce qur'ani halittar Allah ne to wannan yana nuna cewa kenan akwai wani abu na ɓangaren ubangiji da halittansa aka yi to sai a ce da kai kaga wannan ka nuna Allah shi makhluk ne kenan to in dai makhluk ne to akwai khalik din to waye khalik din so ba a danganta wata sifa ta ubangiji cewa halittar ta aka yi su qur'ani maganar Allah ne ai ai abin da ya faɗa ne abin da ya faɗa ne mala'ika jibrilu ya ɗauko yake gaya wa annabi so sifar Allah ne annahu mutakallimun kaifa sha'a wa mata sha'a tabaraka wa ta'ala to har muka kawo waɗannan maganganu guda uku da malam ya kawo za mu tashi akan alkhamis ko abu na biyar an jundub daga jundub ibn abdullahi al-bajali kenan قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول wannan hadisin jama'a kafin annabi ya rasu da kwana biyar ya faɗe shi Allahu akbar kwana biyar tak kafin ya bar duniya kwana biyar kafin ya bar duniya ya faɗa ku ji saƙon جندب بن عبد الله البجلي يفدا قد كان wato Ikhwatun wa Asdiqa. Wa inni أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم Khalilun. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dhalik Allahu akbar Allahu akbar أخرجه مسلم دون سائر الستة ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا ولعله يعني السنن الكبرى له ولم ينسبه في الذخائر إلا لمسلم وحده نعم أخرجه أبو عوانة في صحيحه والزيادة له ثم رأيته في التفسير للنساء من الكبرى جيد حديثي نبي أنواع shine hadisin da muka faɗa kwana biyar kafin annabi ya bar duniya ya faɗa manzo Allah ya ce hakika a cikin ku ina da ƴan uwa ina da abokanai qad kana fikum ikhwatun wa asdiqa a cikinku ku al'ummata akwai ƴan uwana kuma akwai abokanai na amma ni ina baranta a gurin ubangiji tabaraka ta'ala an yakuna li minkum khalilun ya zama ina da badadi a cikin ku abinda ake nufi da badadi khalili shine wato wanda zaka dauki soyayyarka ga baki dayanta kaunarka soyayyarka duddukanta gaba daya ka dauka ka danka masa komai naka kulliyarka tana hannunsa kawai ba wanda kake so a duniya sama da shi shine khalil ya ce to ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ɗauke ni khalili allah ya ɗauke ni ni khalilinsa ne so na ba da soyayyata kullata ƙaunata gaba ɗayanta na bawa Allah su bai kamata ba wannan ƙaunar na zo na raba ta gida biyu na yanki wani ɓangare na bawa wani sannan na bawa Allah Allah ya fi ƙarfin abin da na ɗauka na bashi in ɗauko in bawa wani to shi yasa manzon Allah bai da wani khalili in ba Allah ba haka Allah yake ga annabi Ibrahim ma ya dauke shi khalili wa takhadallahu Ibrahim khalila suna san Allah waɗannan bayan Allah ya ce kama takhada Ibrahim khalila kadi takhada ni khalila Allah ya rike ni khalili ba daɗi kamar yadda ya rike annabi ibrahim khalili badadi walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhastu ababakrin khalila annabi ya ce da ku ji wannan maganar jama'a da da a ce zan ɗauki khalili na muku bayanin khalili ko? da a ce zan ɗauki khalili da a ce zan ɗauki Badaɗi, a cikin al'ummata to da abubakar ne zan ɗauka Allahu akbar Allahu akbar ina abubakar sai dai zubar da hawaye san daɗi ai kwarai da gaske akaram kallahu idan aka tambaye ka wani mutum ne annabi yake son sa iya so kauna ka san dai kauna ko kauna to kawai ka ce abubakar haka Allah ya ga dama ya zaɓe shi shi yasa wannan magana in ta nuna wani abu kurun tana nuna mana daraja da matsayin na abubakar wata rana aka ɓata wa abubakar umar ne ma ya ɓata masa ka gani matsayi irin na umar sayyidina rasulullahi yake cewa ce yanzu ba za ku kyale min abubakar dina ba wallahi da wannan lafazin ba za ku bar min abubakar dina ba mutumin da kuka hana ni kudin ku ya dauki kudin sai bani mutumin da kuka karyata ni qultum kazabta wa qala sadaqta kuka ce da ni ƙarya nake yi shi kuma yace min gaskiya nake yi mutumin da ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya bai bar komai ba da ya mallaka a duniya ya zo ya zuba min ita a gaba ya ce gashi nan aje a yi aikin Allah da ita yanzu ba za ku kyale min abubakar ɗina ba a wata riwaya manzon Allah yake cewa wallahi wallahi da za a auna imanin mutanen duniya gaba ɗaya fi kiffatin a ɗora a kan tafi a ɗauko imanin sayidina abubakar da siddiq fi kiffa a kan wani tafin ya ce wallahi la rajaha imanu abubakar ce wallahi da imanin abubakar sai ya rinjayi imanin duk duniya kai ka san abubakar kuwa shine abokin manzon Allah fa da Allah ya tabaraka ta'ala ya ambace shi fa a cikin alkur'ani idh yaqulu li sahibihi Allah ya ce da shi sahibihi darib ma'ana sahib yayin da yake cewa sahibin la tahzan alkur'ani ya ce abubakar abokin annabi ne sahib la tahzan annabi yake cewa sahibinsa la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki kar ka tsorata Allah yana tare da mu shi ne fa abubakar da Allah madaukakin sarki ya ce da shi ma abocin falala ne Allah da kansa ya ce abubakar iya da falala lokacin da munafukai suka yi abin da suka yi na sharri da yaɗa karya da kagewa na na aisha cewa ta yi alfasha a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka kama waɗanda suka yi a cikinsu akwai mistah mistah ɗin nan yaron gidan abubakar ne a gidansa ake bashi tuwo kuma yana cikin waɗanda suka yaɗa wannan magana ɗin shi ma ya biya munafukai shi ɗin ba munafuki ba ne ba amma da irin mutum ya ji magana a gari shi ma ya ɗauka ta yaɗa waɗannan za ka je ka yi wa munafukai aiki in baka mai da hankali ba aka zo aka yi masa haddi da aka zane su hadda hassan bin sabit aka yi musu bulali sai yana abubakar ransa ya ɓaci ya ce kai daga yau na yi rantsuwa kakka sake zuwa gidana ka karbi abinci ka tafi tunda za ka zo ka ɓata matan annabi ka ɓata matar manzon Allah ka ɓata yata kana gidana ina baka abinci ina ciyar da kai to ka tattara kayan ka kai gaba duba haƙuri irin na abubakar duba juriya irin ta abubakar duba kau da kai irin na abubakar da ci irin nasa ya ce an daina baka tuwo wallahi malam saboda wannan Allah ya saukar da aya wala ya atali wala ya atali ulil fadli minkum wasa'a an yi utu ulil qurba kada ma'abuta falala daga cikin ku su rinka rantsuwa cewa ba za su rinka ba da abinci wa danginsu na kusa da su ba waye abucin falala abubakar ne yanzu wannan sai wani ya zo ya zage shi ai wanda ya zage sai na abubakar ai tsohuwarsa bata ci sa'an naƙuda ba ta yi wahalar banza wallahi tallahi asara ta ƙare wa mutumin da zai zage abubakar taɓewa halaka rashin sa'a zuwa duniya ta tabbata ga mutumin da yake bakinsa zai iya buɗewa ya zage wanda ƙur'ani ya yaba in dai ka zage abubakar to kamar kana jayayya ne da qur'ani kana faɗa ne da abin da annabi ya zo da shi kana faɗa ne da abin da Allah ya faɗa Allah ya ce kaza kai kuma kana cewa kaza wannan ita ce aqidar ahlus sunna son sahabbai wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa hubbuhum dinun wa imanun wa وإحسان ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير ابن abul aziz al-hanafi yake cewa muna son sabon manzo Allah gida ahlus sunna wa nuhibbu ashab rasulillah Lallai du ahlus sunna a duniya alamar ahlus sunna shine zaka ga yana matukar ƙaunar sahabban annabi kai masa wannan alfarmar ka sa shi a wannan layin in dai yana son sahabban annabi to ka sa shi insha Allah yana cikin masu son sunnar annabi ko da ku yana da wata kaucewa ta wani bangare yace wa nubghiduhum wa nubghidu man yubghiduhum muna fushi da wanda yake fushi da sahabbai alamar sifar ahalu sunna na kwarai shine baya son wanda yake zagin sahabbai duk wanda kaga yana kaunar mai zagin sahabbai to ba ahalu sunna bane kuna gane kuwa bambancin ko wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum wanda ba sa ambatan sahabbai da alkhairi akwai wanda idan ya buɗe bakinsa in dai zai yi bayanin tarihi ne na sahabbai to ba zai faɗi alheri akan su ba sai ce to mu ahlus sunna wala nazkuruhum illa bi khairin ba ma ambatan sahabbai sai da alheri kuma dama haka annabi ya ce ku kame bakin ku akan abin da ya faru tsakanin sahabbai ko sun yi faɗa, ko an samu rashin jituwa ko wani ya gaya wani bakar magana yan adam ne dama ba annabawa bane ba ma'asumai bane to ku an hana ku ku fito kuna bayani wa al'umma akan sabani da rashin jituwa da fada da kurakuran sahabbai an hana ku yi bayani shi ma wannan din akida ne shiru akan abin da sahabbai suka yi wanda yake ba daidai bane shi ma akida ne addini ne imani ne kuma an yi umarni a yi haka shine ma'ana wala nazkuruhum illa bi khair yace hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu san sahabbai addini ne san sahabbai imani ne san sahabbai ihsani ne wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu sannan kuma kin sahabbai kafirci ne sannan kuma kin sahabbai zalunci ne kin sahabbai munafirci ne wannan ita ce jakar da take dauke da aqidar ahlus sunna fi sahaba akan sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lallai shi yasa annabi ya faɗi wannan magana walau kuntum muttakhidan qalilan latakhassu ababakrin amma yau a cikin al'umma na akwai masu cewa abubakar da umar aljibtu wa tagut a yau a cikin al'umma na akwai wanda in sun yi sallah ba sa iya idar da tahiya sai sun tsine wa abubakar da umar a yau akwai masu yada sharri da makirci cewa da hafsa da aisha matan annabi maha'inta ne da zan gaya muku labari mara daɗi da ake yadawa akan waɗannan bayin Allah ana ɓata su a gurin jahilai waɗanda ba su je makaranta ba su saurari malaman kirki ba a'udhu billah da wannan magana wai lokacin da wai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake rashin lafiyarsa ta ƙarshe zai duniya da aka fahimci bai da lafiya wai sai annabi sallallahu alaihi sallama sai ya gaya wa aisha ya ce mata ai gashi gashi gashi lokaci ya zo kaza kaza kaza kaza kaza ya mata bayanin abubuwan da za su faru a bayan shi sai ya ce mata kuma ya faɗi mummunan magana wai akan abubakar da umar sai ya ce mata kakki gaya wa kowa shi shikenan wai aisha saboda gulma irin nata sai ta lallaba ta je ta gaya wa hafsa yar gidan umar aikin jikin jikin jikin ji gashi wai sai abubakar um, ita kuma hafsa da ci labari sai ta samu umar sai ta gaya masa babanta to sai umar shi kuma ya je ya samu sayyidina abubakar wai sai suka je sai suka yi mitin da suka yi mitin wai sai suka ce to tun da ma haka ne mu je kawai mu samu guba mu wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka sa masa guba muka kashe shi to shikenan kai abubakar sai ka hau mulki idan kai kai kuma ka daga mun kafa ni kuma sai ka dora ni mu hana aliyu wasu suka je wai sai suka sa wai annabi wai guba suka sa wa annabi guba suka sa masa guba sai suka kashe shi suna kashe shi sai aka je aka yi kulle-kullen da aka yi kai umar maza maza kaje kaje ka daga hannun abubakar shi ne halifa shikenan a dole aka zo aka yi masa mubaya'a aka kwace mulkin hannun aliyu saboda ba a san ahalul baiti kai abubakar kana nan sai kuma ka zo ka dora umar kai ma umar da ka zo sai ka je ka nemo usman sai ka sashi irin wannan maganganun ake tara jahilai wanda ba su yi karatu ba ake gaya musu yanzu mutumin ƙauye in ka je ka gaya masa wannan ko wanda bai yi zurfin ilimi ba ko a birni yake ka gaya masa wannan kuma ya ga wanda yake masa bayanin malami ne wataƙila da rawani da waye ya kake gani yadda zai yi to wannan shine za ku yi wa mutane uzuri wasu za ku ga suna zagin sahabbai wallahi malam ba su san haƙiƙanin darajar sahabban ba ne kuma an yi kuskure batancin sahabban ne ya fara zuwa kunnensu su kafin ya ban sabon da alherin su shi yasa ya zama wajibi ahlus sunna a duk lokacin da ake wa'azi ake karantar da mutane a rinka yi wa mutane bayani akan falala da darajar waɗannan bayan Allah abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman wa'azukan da ake a cikin ƙauyuka akwai buƙatar a yi wa mutane bayani in bold su waye sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganun suna nan bila adadin na ga dama wani sati zan zo sai na yi minti arba'in ina faɗan su da sunan littattafan da aka faɗa kuma in wani ya isa ce ba haka bane wallahi suna nan a rubuce shi sa idan alu suna ya faɗi magana to ba yana faɗa ne da ka ba karantawa ya haka aka faɗa a littafi ya faɗa so in wani ya ga ba haka bane to sai ya fito sai ya ce wannan bayanin da wani ya yi ya ce kaza ya ce a littafi kaza an ce kaza to ƙarya ne ga littafi kazan babu jawabin a ciki haka ya kamata a yi sai kuma ka kawo contrary to abin da ya faɗa amma maganganu yau da ake cusa wannan al'ummar na la'anta da ɓata sabon annabi malam abin ya wuce duk yadda kake tsammani abun kuka abun bakin ciki bayan Allah da suka ba da rayuwarsu aka kashe su aka kashe iyayensu suka haƙura da duk abin da suka mallaka duba lokacin da aka yi hijiran nan rana ɗaya annabi ya ce ku haɗa kayan ku tafi ku bar makka kafiran makka suka takura musu suka bar gonakinsu suka bar matansu suka bar 'ya'yansu suka bar gidajensu suka bar shagunansu da harkar kasuwancinsu da raƙumansu da dabbobinsu mutum ya tafi daga shi sai rigar jikinsa a ɓoye suka je madina suka zauna suka zama almajirai shine almuhajir ɗin ai suka zama almajirai annabi yake tashi kullum bayan isha'i ya ce wa sahabbai mutanen madina idan za su tafi ya ce kowa ya ɗauki mutum biyu uku ya tafi da shi gidansa ya ba shi abinci saboda ba su da inda za su kwana la ahala wala mala wala ma'awa wala maskana wala wala ma inda shayi ba su da komai sun yadda su bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan yanzu tukuicin da zamu yi musu shine mutum ya zo ya zauna yana tsine musu albarka yana zagin su haka suka zauna sun miƙe sun yi furfura sun girma suka dawo suna rarrafe kai za ka iya yi ka tafi ka bar matarka ka bar 'ya'yanka ka bar gonar ka bar shagon ka bar kasuwarka ka je wani ƙauye ka je ka zauna a cikin daji kana neman alfarma sai in shayi ta yi abokin ka ya ɗauko ɗan abinci ku zo ku cinye a wawashe ba makwanci mai kyau ba gidan zama mai kyau ba kaza ba kaza haka suka haƙura suka ce tun da manzon Allah yana tare da su an bar musu komai a hakan fa sai a ɗebe su kuma a tafi jihadi a zo tafiya jihadin ma raƙumin da za a hauko dokin da za a hau ma babu tawallaw wa aynum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun su juya idanunsu yana zubar da hawaye saboda suna cikin damuwa da bacin rai ba samu abin da za su ciyar aje ai jihadi ba kuna da wani abin da za ku yi musu sakai an ba ku yi musu addu'a ba da jininsu musulunci ya zo Najeriya da jinin su musulunci ya je Nijar da jinin su musulunci ya je America ya je Saudiya ya je Ingila ya je duk inda za shi suka ba da kansu aka kakkashe su saboda kalmar la ilaha illallah ta yadu uwa uba wannan da cijin sayyidina abubakar babu abin da bai yi ba na nagarta da kyautayi ga annabi har ya bar duniya shi yasa annabi yake son sa so duk wanda yake son manzon Allah da gaske wallahi sai ya so sahabban annabi hadihi aqidatuna wa nadinu Allah biha wannan ita ce aqidan mu kuma da ita ne muke wa Allah bauta babu gudu babu ja da baya ba daga kafa dole mu yi bayanin falalar sahabbai mu gaya wa duniya matsayinsu da darajarsu da kimarsu kuma sun wuce mutanen da za a zungure su a yi shiru ba a mai da martani ba ala manzo Allah bayan ya ga ba da sako kasan san magana annabi wato yana da jawami'ul kalimi malam yanzu ka ga mun ta wannan bayanin kai ka ɗauka hadisin gaba ɗaya yana magana ne akan me falalar sahabi ko falalar sahabai to ga sakon yace ala ku saurara duk abin da ka ji manzon Allah ya ce a saurara babban abu ne wa inna man kana qablakum kaga waɗanda suka gabace ku waɗanda suka wuce kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ɗabi'arsu sun kasance suna riƙar kaburrukan annabawansu da salihan bayin cikinsu kaga annabawa da salihan bayi mutanen kirkin cikinsu sai a me da kaburrukan su zama masallatai don Allah ka ji wannan hadisin yadda ka san yau annabi ya faɗe shi ala ya ce ku saurara fala tattakhidul qubura masajida kada ku yadda ku riƙi kaburruka makwantai kabari kar ku yadda ku da shi masallaci inni anhaakum an zalik ni na hana ku ku daina wannan kar ku yi da Allah malam akwai abin da ya saura annabi bai faɗa ba ya gama jawabi to sai wani kuma ya zo ya canja ya zo ya yi haka din ya zo ya gina masallaci a makabarta ko ya je yana sallan nafila a kabari ko sallar farillarsa yake yin ta a kabari to kuma me ya saba abin da annabi ya zo da shi ba ni na faɗa ba hadisin nan yana nan cikin sayin muslim gashi nan mujalladi na biyu hadisi na 67-68 kowa yana da muslim a gidan shayi su ne littattafan da aka yadda da su a duniya suke dauke da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam muslim ya fudda shi banda sauran ashabu Sita, shaukani ya danganta shi ga nasa'i amma nasa'in watakila yana nufin a cikin asunan al-kubra ne bai danganta shi ba cikin littafin az-zakhair bai danganta shi sai ga muslim shi kadai na imam abu awana ya fudda shi kuma du da karin da ke ciki mala yake cewa sai na ga wannan hadisin a cikin at-tafsir na imam nasai min al-kubra cikin as-sunan al-kubra hadisi na shida an abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء إنا لله وإنا إليه راجعون ومن يتخذ القبور مساجدا أخرجه أحمد بإسنادين حسنين عنه رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وقال ابن تيمية إسناده جيد وذهل الهيثمي عن كونه في المسند فأزاه للطبراني وحده ثم قال وإسناده حسن حديثي نشدة دق عبد الله بن مسعود كاس عبد الله بن مسعود sahabiyun jalilun kabir kabiru shani babban sahabi mai matsayi mai daraja ibnu mas'ud wanda ya bar tarihi ahlul qur'ani ma'abuta alqur'ani a cikin sahabbai dai a qur'ani dai manzo Allah ce man arada ko man ahabba an yaqra alqur'ana غضا طريا duk wanda yake so ya karanta alkur'ani ɗanyen ƙur'ani madarar ƙur'ani daidai ɗinsa yadda Allah ya saukar da shi to ya je ya karanta da kirar Abdullahi dan Mas'ud kira'a ce da shi mai zaman kanta ba abucin ƙur'ani ne sosai annabi ya masa shaida da ƙur'ani kuma a hadisin ma suna gaba wajen yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mutum ne an ce yausa mutum mai karamin jiki irin mutanen nan gajeru sirara masu karamin jiki ba su da kiba har yana jin kunyar cire ƙwaurinsa a gani ba ya iya buɗewa a gaban mutane saboda siririta wata rana ya hau bishiya reshe ne ya kamata da zai yi ma mutum ya hau wannan reshen ya kamata ya karye reshen amma sai ga Abdullahi dan Mas'ud ya hau wannan reshen kawai reshen bai karye ba yana ta lilawa da shi saboda rashin nauyinsa a hawa reshen bishiyan sai ƙwaurinsa ya bude aka ga ƙafarsa siririya sahabbai suka fashe da dariya dariya guda biyu na farko dai abin mamaki ya hau wannan reshen bai karye da shi ba lalle bai da nauyi dan mas'ud na biyu kuma ga irin siriri ta kafar da Allah ya masa to shine manzo Allah yake cewa atadhakuna ala saqibni mas'ud yanzu dariya kuke yi akan ƙwaurin abdullahi dan mas'ud dariya kuke yi hala dariya kuke akan ƙwaurinsa ya ce to wallahi wannan ƙwaurin guda biyu wallahi sun fi dutsen uhud nauyi a wajen allah nauyi ne da su a kiyama in aka ɗora su a sikeli sun fi uhud ya samu wannan yabo to shine yake gaya mana ya ji annabi yana faɗa da kunnansa inna min shirarin nasi daga cikin mutane da suke mafiya sharri a cikin mutane Allah ka kiyaye mu man tudriku sa'atu wa hum ahya Sune wanda alkiyama take riskansu suna raye na ɗaya kenan zan yi ƙarin bayani na biyu wa man yattakhidul qubura masajida da waɗanda suka riƙe kaburruka su zamanto masallatai suna sallah a makabartu haka annabi ya faɗa hadisi imam ahmad da isnadi guda biyu ingantattu da dabarani duk ya rawaito ibnu abu shaiba da ibnu hibban da ibnu Kuzaima duk sun faɗa ibnu taymiya ce isnadi ne mai kyau jayyid walil qabuli yudliquna jayyida as-sabita as-saliha wal mujawwada imam al ya ce yana cikin musnad kuma ya danganta shi ga imamu tabarani shi kadai sannan ya ce sanadi ne hasan abinda ake nufi da man tudriku sa'atu wa waɗanda kiyama take riskansu suna raye kamar ya Allah tabaraka wa ta'ala yakan bar wasu mutane shirarun nasi su yi nisan kwana su yi tsawon kwana ya ƙi ya ɗauki ransu su mutu sai sun zo ƙarshen duniya a kansu kiyama za ta tashi ma'ana su za a hura wa ƙaho ya ce to duk wanda ka ga kiyama ta tashi a kansa da shi aka hura ƙaho to yana cikin min ashirarin nas to shi yasa aka ko za ka nemi allah ya maka nisan kwana ya kamata ka rinka zuwa geji ka rinka dakatawa zuwa wani wuri dan in ya maka nisan kwana ka kai karshen duniya da kai za a kura kako to ka shiga layin ashirarun nas a nan gurin kuma sai dai mu ce kada Allah kai mu wannan lokacin to wannan shine lokacin da ake cewa in ka ji dan adam yana neman kar ya kai shi wannan shine lokacin ya zo a cikin hadisi sahihi tabbatacce ingantacce cewa idan duniya ta zo ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yakan koro wata iska mai sanyi idan ta zo ta kada a duniya duk wani mumini mutumin kirki za ta ɗauki ransa wata iska ce da za ta ɗebe rayukan muminai gaba ɗaya sai an wayi gari a duniyan nan babu mutanen kirki duk muminai Allah ya ɗebe kayansa tas manzo Allah ya ce ba za a saura ba sai mutanen banza su ne za su saura a bayan ƙasa maciya amana mayaudara mazinata yan fashi da makami azzalumai mushrikai kafirai duk wani tarkace da ka sani na duniya su ne za su zauna a yi ta holewa duniyar su ta barna suna tsakiya suna yi sun saki jiki sun manta da lahira sai Allah ya turo mala'ika sai ya hura ƙaho daman Allah ya ce la kum illa bagta kiyama fa ba ta zuwa muku sai bagtatan ba zato ba tsammani lokacin da aka saki jiki an manta da ita haka hadisi yazo ya ce kiyama ba za ta zo muku ba sai limaman ku sun daina wa'azi akan tashin kiyama a mumbari shiru an daina magana ta gaba daya malam duniya an miƙe gaba kuma lura a hankali a yanzu din ma akwai abubuwan da na harkar kiyama idan ana bayanin su mutane gani suke ana takura musu ana matsanta musu gani suke ana mai da su baya yaya an yi nisa a harkar duniya ana tafiya za a rinka zuwa ana musu abin da zai rinka taya musu da hankali ana wani magana kiyama kiyama ai an tafi ba sa so wanda ya rungumi duniya ya kwaso ta ya ɗebo ta da faɗi ya mata shiri kaga mutum yana zaune ya ba wa shekara arba'in baya amma yana nan yana ta rubuce-rubuce a ofis ɗinsa da yaransa da kamfaninsa suna shirin harkar shekara saba'in mai zuwa ana nan ana ƙoƙarin gina wani kamfani da bara a fara cin moriyarsa ba sai bayan shekara sittin da uku da wata biyu haka masana harkar kasuwa suka gaya masa ya zo ya yi ginin da zai fara ginin da injiniyoyi za su ce ba za a gama shi ba sai bayan shekara goma za a gama ya yadda ya miƙe kafa shekara goma nan ji yake shekara goma nan a hannunsa take bawan Allah yaya za ka zo kana labarin kiyama ga wannan mutumin ya saurare ka yaya ma za a yi yadda da kai ya za a yi amince da kai so ashe ya kamata yan uwa mu sani cewa ita alkiyaman nan Allah ya faɗa la ta'tikum illa babta, to kuma mu gane wani abu guda annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa mana wannan hadisin dan mu sani cewa menene ribar ka dade a duniyar har ka kai ƙarshe me ribar me ribar iya ribar ka a duniya akar makallahu shine wato Allah ya taimake ka kana yi wa Allah bauta yanda ya kamata kana kan tauhidi kana kan turba ta kwarai ta yadda mutuwa ta zo ta riske ka ka tafi akan sa'a shine ribar ka amma in ba ka ba wannan duniya da kake gani ko ka so ko baka so ba ko da daɗi ko ba daɗi ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana da tanadi ko baka da tanadi ko kana da buri ko baka da buri ko akwai kuɗinka da za su zo na kwangila bayan shekara kaza ko sun zo ko ba su zo ba ko ka yi gida ko baka yi gida ba ko ka yi mota ko baka yi mota ba ko ka yi kaza ko me ma baka yi ba wallahi sai ka mutu sai ka mutu to haka kiyama za ta shi akan ashrarun nas akramakallah mafiya sharrin mutane za ta zo ta kwashe su muminai kuma tuntunin an tafi an yi nisa wannan fa tana nan tafi Allah ya riga ya lissafi wallahi malam Allah ya riga ya lissafi lokacin da yake tahowa kawai haka za a ana tafiya ana sheme wasu ana zubar da su ana haifan wasu yanzu yau wani zai mutu insha Allah kuma yau za a haifi wani sabo an gama da shi a tura shi abun ne, shi ma ya zo ya buga duniyar an ba shi shekara 67 zai mutu wani ma ya zo ya hau wata ta mutu wani ya mutu haka za a yi ta yi ma mulki bane wannan zai zai gama ya tafi wani ya zo ya hau shi ma ya gama tsayar da zai ya tafi shi ma ya zo duka babu wani alheri a cikin duniya illa Allah wa man wala in banda ambatan Allah da kuma wa wala da abin da yake tare da shi zikirin da abin da kuma yake bin ubangiji tabaraka wa ta'ala so wannan hadisin jama'a yana da ban tsoro matuka hadisi na shida daga Aisha lamma kana maradun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tazakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasha yuqalu laha mariya وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة والزيادتان للشيخين وغيرهما وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة أوردتها في كتاب تهذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد من اتخاذ القبور مساجدا وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين ولذلك قال الفقيه الهيتمي في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون اتخاذ القبور مساجدا حديثي نبقي نانا عائشة تكي cewa yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya rashin lafiya ya kwanta rashin lafiya na'am annabi yana rashin lafiya a matsayin sa na annabi Allah yana jarrabansa yana dora masa zazzabi mai tsanani sama da wanda yake dora mun da kai matansa sai suka zauna suna tuna suna tattaunawa suna tuna wata coci majami'a kanisatan bi ardil habasha wato a garin habasha ko a kasar habasha sunan cocin mariya sunan majami'ar mariya ummu salama da ummu habiba dukansu matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ummu salama matar abu salama sa abu salama ko sabon annabi nan da ya rasu bayan an dawo daga badar ya bar ummu salama ta take cewa tab ni kuwa ai ba zan taba samun miji irin abu salama ba an gama samun miji baiwa Allah ta kwarai kin ji haka ake so kullum ki faɗi alheri akan mijinki ki ce ba ki da irinsa ba kullum ki ɗauki diga kina sare shi ba matan zamani 'yan 2000 an Allah ya sauƙi a faɗi alheri akan miji kowace mace mijinki shine baki da kowa shine shugaban ƙasanki shine gwamnanki shine sarkinki shine komai naki haka ibnu kasir yace huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad shine shugabanta shine jagoranta shine sarkinta kuma shine mai ladabtar da ita in ta kauce tace ba ni da wani miji sama da Abu Salama yaushe zan samu wani miji ta manta ba ta tsammanin annabi zai neme ta sai gashi manzon Allah ya aiko yace a gaya mata yana son ta zai aure ta manzan Allah gaba ɗaya ya kwarai da gaske ta ce a gaya masa ta amsa amma tana da sharuda. wani abu sai mata Allah kiyaye ku Allah ƙara ɗaukaka <laughs> ka ji ba ta ce a gaya wa manzan Allah ita fa mace ce mai zafin kishi ta ce inni imra'atun ghayur ina da kishi yaji sannan kuma ina da 'ya'ya za a ɗauki nauyinsu kaji ko ba matar da za ta ce a ba komai zan zubar da su ba damuwa ka san mata yanzu idan miji ya mutu ya bar mata yaya in ka zo kana nema musamman da dan maiko sai a ce a ba komai dai yaya ne ai ba komai ni da mun ba da su zan ta bayo shi zan ɗebo yayan wasu in ka wani in kawo maka Allah sarki shi wancan ya mutu yana kabari an gama da shi mata <laughs> Allah ya rufa mana asiri ta ce kuma ina da shekaru na tsufa kaga ta yi adalci ta yi balansin Maza Allah ya ce a gaya mata kishin da take da shi za a mata addu'a Allah ya kwantar da shi kishin ya isa ya tsaya ƴaƴan kuma a gaya mata za a ɗauki nauyinsu ake ɗaukan nauyin wasu ma da ba alaka magana shekaru kuma ya ce bai dame ni ba taimakon ki za a yi ya aure ta to wannan ummu salaman tana da tarihi da yawa sai mun zo wata rana mun samu dama ummu habiba ita kuma yar gidan abu sufyan ramla binci abi sufyan wannan mata baiwar allah baban ta fa aduwullah a wancan lokacin amma ta ce tana son annabi ta zaɓi manzon allah a lokacin da a duniya babanta ba abin da yake bukata illa ya kawar da manzon allah daga bayan ƙasa abu sufyan amma ta ji ta gani ta ce ita kuma ba wanda take so a duniya in ba annabi ba wata rana ya kawo mata ziyara gidanta gidan annabi kenan annabi ya ce ba damuwa ba damuwa ba ya shiga tab yau ga aduwullahi a gidan wa waliyullah waliyu al-awliya'u kenan sallallahu alaihi wasallama yazo ya shiga gidan zai zauna kawai sai ya tinkari shimfiɗa annabi alaihi salatu wasalam sai ta yi maza ta fuske shimfiɗar bata bashi ya zauna ba babanta ne fa akarmaka Allah kuma abu sufyan ne kabiru sha'ani fa babban sha'ani ne Ya ce ya bunayyatai ya ke yar yata kina ganin na fi karfin in zauna ne akan wannan shimfiɗar saboda ni abu sufyan ne ko ku kina ganin shimfiɗar ta fi karfi na ne ta ce na biyan shimfidar ta fi ka shimfidar annabi ne kai kuma li'annaka muru'un najis kai mutum ne najasa ya shi zan barka ka zauna akan shimfidar annabi ya ce kai lalle kin nuna ka je ta sha sunna kenan to waɗannan matan guda biyu ba labarin su muke yi ba ku zo mu karasa sun je habasha da suka je habasha sun gama jami'a sun ga irin coci da ake masu kiristoci ne kasan habasha suke ba da labarin akwai hotuna a ciki kasan mata akwai san kwalliya da kyalkyali suka ce akwai hotuna da mutum mutumi da waye da waye suna ba da labari na aisha take cewa ashe annabi ya ji su sai ce kai kar ku faru da waɗannan mutanen inna ula'ika idza kana fihim ar-rajulu salihu kun ga waɗannan da kuka cocin su kuka majami'a su yadda suka kayata ta suka mata kaza kar su burge ku suna da wata ɗabi'a mara kyau idan mutumin kirki ya mutu a cikin su bana wala qabrihi masjidan sai su je su gina makabarta a sa haka suke yi manzo Allah yake cewa sun sawwaru fihi tilka suwar sai su je su yi mutum mutumin mutumin bayan an yi gina masallaci abin wurin sallah wajen ibada irin tasu kenan sannan kuma su yi mutum mutumin su dauki hotonsa ula'ika shirarul khalqi inda Allahi yawmal qiyama annabi yace lalle waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama me laifin su saboda suna yin masallaci a makabarta jama'a akwai wani jawabi da ake nema sama da wannan hadisin bukhari ne da muslim da nasa'i da abu awana har ƙarshe wannan hadisan suna nan masu tarin yawa daga sahabbai ba za mu iya ambatan su ba amma mun ambaci guda bakwai ina jin sun isa su zama hujja akwai littafi mai kyau na Imam Al-Albani Tahdhiru Sajidi min ittikhadil quburil masajid wannan suna littafin ka neme shi duk wanda yake so ya samu littafin da yake tattare da hadisan da suka tsoratar akan yin kabari masallaci a kabari to ya samu wannan littafin ya kawo hadisan ratata masu yawa da bayanan malamai yace waɗannan hadisai da muka faɗa suna nuna mana ƙarara cewa riƙon masallaci makabarta a masallaci haramun ne saboda akwai tsinuwa ko an yi la'anta duk abin da aka ce an tsine masu shi ya kamata mutum ya yi zalika kana alfaqihul haitamiyu? shi yasa qala alfaqihul haitami ya faɗa a cikin littafin azawajir yace babban zunubi na 93 shine ittikazul quburi masajida riƙon wato makabartu a mai da masallatai a cikinsu ko a yi masallatai a cikin makabartu wannan babban zunubi ne yana cikin irin zunubi abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah mallaka ina da tambaya a wani lokacin ana samun wata makabarta ta yi shekaru an daina binne mamata a cikinta to malam za a iya yin sallah a wannan guri kuma wani lokacin ana yin ginin gidaje da masallatai to ya matsayin sallah a wannan gurin na gode allah ya tsare ka daga makiya malamai sun faɗa cewa duk makabartar da aka shekara arba'in da daina binne mutane a cikinta to ba makabarta ba ce za a iya amfani da wurin sai a tone kabarukan a kwakwashe wanda suka saura kasusuwan a kai wani wuri a binne idan har ta kai wannan shekarun shekara arba'in suke cewa in wannan wadda kake tambaya ta kai wannan shekarun shi kenan. za ku iya gini a wurin gwamnati ta yanka filaye bayan an ciccire don akwai mamatan da ƙashinsu yana nan wasu magangan jikinsu yana nan to ya kamata a yi tono a kwakwashe a haɗe sai a je wani wuri babban rami sai a zuba wannan ba laifi amma waɗanda suke zuwa suke samun makabartu suna haɗa baki da wasu ma'aikatan gwamnati suna yankan filin makabarta suna gina gidajensu suna ɓata lokacinsu ne na farko dai sallar da kuke a ciki damun iska shanabul ba lalle bane Allah ma ya makabartar da a yanzu dinnan ana binne mutane sai mutum ya je kawai ma'aikatar filaye da wane ne sai je a yanka masa wani cup out a makabarta sai je kara wata rila ko ya parking space na motoci saboda yana da hanya a binne wani ya mutu kai kuma ka je a yanka maka kana parking din mota saboda baka da hankali akwai rashin hankalin da ya wuce wannan iyayen wasu ne fa a kwance a wurin amma saboda kai kana son duniya baka tashi anguwar mana ka je ka samu babban GRA inda kana da kuɗi iyayen wasu ne fa a kwance ka je a yanka maka makabarta ka je ka gyara kai ka yi rumfa kana fakin ɗin motoci ko ka da shi gareji ko sto ko makabarta ce suna nan ana yi a wurare da yawa a garuruka da yawa ya kamata malamai su tsoratar da su su gaya musu haɗarin da suke ciki wannan bawan Allah yake cewa malam muna neman addu'arka da mijin yata ya rasu ah, shi ne muke neman da Allah a taimaka da taka da ta yan uwa Allah ya gafarta masa yi masa rahama to Allah ya ji kansa ana mutuwa ana mace-mace ana ta mutuwa muna fatan waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu da rahama ya haskaka kabarinsu mu kuma abin da ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau ya azurta mu da yi masa biyayya ya raba mu da kaucewa ko yaya take kuma in ajalin mu din ya zo Allah ya sa mu tafi a sa'a Allah ya yi mana afuwa ya kawo da kai ga laifukan mu da zunuban mu wannan kiyama da ake ba da labari da wannan rayuwa da ake faɗa Allah ya Allah karba mu da da na sani a cikin ta. ya Allah kai kasan abin da ka ajiye mana na ajali kai kasan kwanakin da ka bar mana kai kasan lokacin da ka bar mana ya Allah muna fatan Allah Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe ka ji ƙan iyayenmu da magabatanmu gaba ɗaya wannan yana magana a kan bin jam'i a gaban masallaci har yanzu muna faɗa muna maimaitawa eh, duk masallacin da yake akwai fili a baya to wajibi ne a yi sahu a baya ba a gaban masallaci ba kuma eh, masabobin nan guda hudu gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haramcin yin sallah a gaban masallaci matukar akwai fili a bayan masallaci akwai masallatan eh, da a garin nan zaka ga gaba ɗaya ma wasu sahun ma gaba ɗaya a gaban masallacin ake yi wadda ma ba a yi ma a bayan masallacin kuma akwai wurin ba wai babu ba to irin waɗannan gaskiya hukumomin masallacin ya kamata su rinka faɗakar da mutane don wasu ba sani ba akwai larurori kuma masallatan juma'a wanda wasu zaga akan hanya ne kuma gaban masallaci to shi ma aikin yan agaji ne su ta tura mutane ciki ciki ciki sai dai in ya zama larura cikin ya cika babu wuri akwai takura akwai mashakka to babu laifi dan an yi sallah a gaban masallaci tun da babu wuri ya zama larura kenan wannan ya ce wai wani zikiri ne aka fi so a rinka yi bayan sallah asubahi ka nemi littafin hisnul muslim yana nan ya kawo azkaru sabahi wal masa waɗanda ake bayan asubahi da wanda ake bayan la'asar amma dai abinda annabi ya karantar da mu muyi wanda kuma yawanci muna shagala muna rafkana annabi Allah yana cewa idan an idar da asubahi kullum ana so bayan zikirin normal zikiri da ake na bayan sallah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram daya la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga biyu sannan kuma ana so a karanta har zuwa karshe ana so a karanta qul huwallahu kafa uku idan asuba ne sannan falaki kafa uku nasima kafa uku waɗannan kafa uku uku sannan ana so a la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul alhamdu. wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma wannan idan bayan asubahi ne kullum annabi yana wannan sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran zikiran da ake Allahumma inni asbahatu ushiduka ushidu hamalata arshika mala'ika ta jami'a khalqika annaka anta Allah har zuwa karshe hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ من عذاب في النار وعذاب في القبر da kuma la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir har guda 100 wannan ana yi annabi ya ce duk wanda ya wannan za a bashi ladan kamar ya yanta baiwa da subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sau dari duk ana yi duk wani askar ne da annabi suna nan da yawa na bayan asubahi su wanda Allah ya taimake shi ya more wa rayuwarsa akar makalla shine wanda idan ya yi sallah asubahi yana zama ya fafata waɗannan ko da ku akan gadansa ne shedan ba zai barka kai ba suna da wahala ga da daɗin ji amma yin su wanda Allah ya zaba to wata ran kuma zaka zo ka yi kana gamawa a ranar zaka mutu kwarai kuwa kuma albarka ne da su yanzu ka duba wannan ta Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina duka afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a ganina Allahumma inni a'udhu min azabin fin nari Allah ka raba da azaba a cikin wuta wa azabin fil qabri ka raba da azaba a cikin kabari a ce kullum za ka yi wannan kullum insha Allah in Allah bai karba yau ba gobe zai karba to shi kansa zai kara maka lafiya ai baka lafiya a ganga jikin ka ga ka dade kana gogawa a duniya wasu suna ta jinya suna shemewa kai kuma lafiya lau in kayi ma za ka miƙe saboda albarkacin addu'a da askar ka ƙarasa rayuwarka ka garau kana ji ka ƙarasa rayuwarka ka garau kana kallo ba ka makance ba a rayuwarka misali albarkaci wani azkar duk da za a tsaya a fassara maka su ka ji abin da ke cikin su ina jin wallahi ba za ka kuskure ba ka rinka barin wannan addu'a tana wuce ma haka na yamma so yana da kyau mu rinka yi kuma azkaru sabai malaman nan suke faɗa cewa duk wanda Allah ya taimake shi yake zikirin safan nan in Allah ya so yadda malam zai rinka yi ni cikin farin ciki da daɗi kuma ko masifa ce Allah ya turo masa za ta zo da sauki saboda da safe yayi addu'a kafin ya fita amma abun tausayi mutanen mu ba sa fashin voice of america ba sa fashin bbc kullum wani sai ya ji amma wallahi baya zikiri da ya kamata kai wa kanka hisabi wallahi ka binciki kanka kana da hisul muslim kana da wannan addu'o'in ka ma san su amma rediyo a hannunka yadda ka san da shi aka haife ka ina rediyo na ina rediyo na ko kasuwa ya je bai ji voice of america ba sai ya je ya tambaye abu yau me aka ce ne wallahi ban ji voice of america ba wallahi in bai ji bbc ba yahudawa malam sun ɗora mutane sai suka zaɓi wani lokaci mai tsada lokacin da musulmi ya kamata yana ganawa da ubangiji wallahi sai an yi wani fa daman magana ya zikiri a masallaci ya hakura da voice of america bai zai ba karatu in an sa shi a wannan inda ya ci karo da voice of america da bbc to daman ma tashi ma za ga suna yi a zan je in ji bbc zan je in ji voice of america waɗannan gidajen rediyon na yahudawa ko yi haƙuri fa ko yi haƙuri ko yi haƙuri da kalmomi na ko yi haƙuri in gaya muku gaskiya yawwa ko yi haƙuri ya kamata mu dawo cikin hayyacin ba cewa ne kar aji ba amma musulmi yana da tsari duk abin da ya ci karo da addinin ka ajiye shi ka ajiye shi ka ƙi kai zikiri ga je kana jin labarai na ƙarya kuma ƙarya ne fa sai abin da yahudawan fa suka yi da ake faɗa duk abin da ka ga an faɗa to yahudawa sun yi da shi ko kuma za a ci mutuncin addini ko za a ɓata wata ƙabila mutane sun mai da bbc sun mai da america yadda ka san nassin qur'ani a yau bbc aka faɗa shikenan dan an faɗa a bbc shikenan ya zama daga lauhul mahfuz ƙarya nawa bbc take yi ƙarya nawa voice of america take ƙarya nawa gidajen rediyo suke yi makaryata nawa ake ɗauko su a kawo su yi ƙarya su biya kuɗi su yi ƙarya ko ba haka bane jama'a ko na kuskure ku gyara mu na garan ku ya ɓaci ne kamar ba ku a wata mata take ce akar makallahu mijina baya bani ci baya bani sha baya mun tufafi ni kuma na kaurace masa na daina zuwa wurinsa a shimfiɗa na yi laifi warin jefa muku wannan fatawar ku je ku yi ta bugawa da ita <laughs> Allahu alam wala Allah haka ne ba ci ba sha ba sutura ba komai suna nan da yawa ko wannan satin da ya wuce na yi wani wani sulhu na yi kokarin da wani kuka da aka mun matar ga nan ta zo ta rantse da Allah ta ce wallahi wallahi wallahi baya bani abinci ɗana gashi nan ɗaya na haifa gashi nan ta ce wallahi bai san rigarsa ba bai san ciwonsa ba ta ce ba shi da aiki sai yawan jima'i wallahi da daddare dai ba fashi sai ya zo haka ta faɗa gaskiya ne gwandan gaya muku ai ta ce amma bai san cina ba bai san shana ba ta ce malam ya zan da wannan mutum dan Allah ku nutsufa kun san ita fatawa tana buƙatar nutsuwa kuma ya kamata a yi adalci bai ba ta ci ba bai ba ta sha ba bai ba ta sutura ba ita kuma tana zama saboda mutuncin aure babu matar da za ta yi maka wannan in ba matar bahaushe ba fulati ne ba saboda kullum muna cewa su yi haƙuri su yi haƙuri amma yanzu adalci ne mutum bai ba ta ci bai ba ta sha ba ko da dare zo ta saduwa da ita ta ce ta ƙaurace masa ya kama ta mata wa'azi ke ke ke baki san ke kin san abin da annabi ya faɗa akan harkar mace ta ƙaurace wa mijinta ko ke yanzu haka za ki zo mu rayu ke ba ki ajin tsoron ki fada cikin fushin Allah ko haka fa ya gaya mata matsiyaci <laughs> matsiyaci ne wani <laughs> to ni dai yanzu wallahi kaga wannan fatawa ni yanzu raina a bace ki dan gaskiya ban ji daɗin wannan jawabin ba kuma na zo zan ba da ansa wata kilan bayar in samu atifa kuma ni na san kuma kun san bai kamata ba to abin da zan ce hakkin aure wani abu ne guda idan akwai aure to akwai hakkin aure na saduwa a kanki Allah ya ƙara miki ci da sha ya taimake ki abinda mai gidanki ya yi ba daidai ba ne kuma kuskure ne kuma lalle Allah zai kama shi kuma ki kokari ki nemi hakkinki ta hanyar da ta dace idan ya zo ya neme ki kin ga kina da sha'awa kin ga zaki iya yi ki yi masa ki bashi ɗinka in kin gama ki da sha'awa ki da ra'ayi ki ce baki da shi ko dole ne to ba ta da sha'awa ba ta da ra'ayi ko ba ka bane ba ba yunwa take ji ko ba ba goshe kike ba ki ce wallahi yin ke ji ba abinci ba za ki iya komai ba in kika yi haka ina jin mun samu gurin makalewa har a wajen Allah ko ba ka bane ba yawa in kuma kin ga zaki to ba shi nan dai in kin yi haƙuri kuma zaki yi haƙuri yana da kyau ki yi haƙuri ni ma ina goyon bayan ki yi haƙurin amma dai haƙurin ya zama yana da ƙa'ida dan wato wani mutum wai ba shi yana cewa shi shegen mutum baka masa shegiya ba wani lokacin baya ganewa inda za ta gashi ci ta wannan bangaren gashi ta gasa shi ta rike masa wuta ta yi banza da shi duk inda ya ɗebi wata biyu wata uku ya wallahi ya je nemo gero da dawa ya kawo mata to da za ku yadda ku bani haɗin kai mu ɗora ta akan haka ko ba ka <laughs> in dai ai muna dalili a shari'a in dai har in ta masa haka zai gyara to ai kaga maslaha ne ya gyara dan halaka ne a gare shi to ya kamata ta yi masa haka din ya gyara kuma ina daɗa ɗora ku akan wani abu guda ya kamata ku sani fa aure ba bauta ba ne aure fa ba bauta ba kuma ba a ba mu matan nan fa mu zo mu ta bautar da su ba fa mu zo mu ajiye su a gida muna azabtar da su kawai mutum ya maida mace kawai gurin da zai je biya bukatarsa ita ba za ka biya mata ba ina ayat da Allah ya ce walahunna mislu alladhi alaihin nabil ma'ruf su ma suna da haƙƙi so in an ga dama in an yi hukunci ta nemi ta ya bata haƙƙin ta ta bashi nasa wannan yayi daidai baka bani hakki na na ciyarwa ba ni ma ba zan baka naka hakkin ba idan an yi haka baki saba Allah ba Allahu alam akar Allah idan mutum ya sayi zobo ya je ya samu zobo inda yake da arha ya siya ya ɓoye sai bayan ya yi tsada ya sayar da shi ya samu riba mai yawa don allah malam mun bayanin halaccin gaskiya akan wannan lamari ya halatta ko bai halatta ba ina ji wannan yana da wani zobo ne a ajiye ko ya je yayi wani kawai ya je ya tattare Allah kara mana lafiya da arziki da wata ba laifi ne ba zoko baya cikin abin da kace shi ka koyi ka saba wa Allah ku kula duk abin da yake ba shine ainihin abinci ba dan an ɓoye shi ba a saba wa Allah ba kamar misalin barkwano tattasai zoɓo riɗi ha kamar me kuma gyada citta kabewa irin waɗannan dai abubuwan da suke iya ɗaukan ajiya ai kaga ba su ne ainihin abinci ba so abinda aka hana a ɓoye ainihin abinci wanda shine tushen abinci asali wannan shine aka ce haram so don ka ajiye zoko ba kai laifi ba ba ka da bambanci da wanda ya sayi raguna ya daure ya ce sai babban sallah zai sayar ko ya laifi shi ma ba sai ya daure su bai ce sai sun yi tsada ya sayar ba laifi ba ne. ba laifi ba ne. ba ka da bambanci da wanda ya je sai tattasai sai je ya ajiye in ya ƙara daraja ya sayar ka daina ka gyara karka ce ya tsada ka ce in yayi daraja haka ne kai da karamin dan kasuwa ne karka haramta wa kanka abinda Allah bai haramta maka ba shi ma wannan kayan abincin da ake faɗa masara gero dawa shinkafa alkama da waye da sauransu da aka hana shi ma ba kowa aka hana ba manya-manyan 'yan kasuwa ne aka hana kamar ya kamar wanda yanzu zai je ya sai abincin da gaba ɗaya yana da ƙarfin da in ya sai dawar za a girgiza kasuwar za ta yi farashi zai ɗagu zai zama yayi kar wato zai zama farashin yayi sama kai to wannan shine aka haramta amma dan mutum ya je ya sai buhu ɗari biyu ya ɓoye a gidansa ba laifi yayi ba ina fatan kuna fahimta haka malamai fa suka faɗa manya-manyan 'yan kasuwa da in sun siya za su girgiza gari ko za su girgiza ƙasa ko za su girgiza jiha irin wannan shine amma yanzu dan karamin dan kasuwa a kaka ya je ya sayi masara ya ajiye buhu ɗari ɗaya buhu ɗari biyu ko sama da ko ƙasa da ya ajiye in ta yi zai je aurar da 'ya'yansa wannan ba laifi ba ne ko kuma mai gona ya noma masararsa ya ce ba zai siyar ba sai ta yi tsada ya siyar ta yi daraja ai bai laifi ba ka san wasu haka zuwa suke za su je su yi ta wa'azi wa mutanen ƙauye ku fitar da ita ku sayar da ita haramun ne kaza yaya haramun shi da ya noma masararsa da alkamarsa da shinkafarsa ka ce dole waye ya ce dole a ranar su ya sayar a kakar in ya gada dama ya ajiye kayan su sai da damana in ta yi daraja ya sayar ba laifi ba ne. amma wanda aka hana ina gaya muku wanda suke in bolki babba wanda in sun siya din za a girgiza kuma dai kun san su ko ba ka bane ba masu zuwa suna tona rami suna sayawa suna binnewa masu ɗiba suna kaiwa sto-sto ɗinsu na Nijar suna ɓoyewa su ne suke tara wa kansu wuta da masifa wannan ba yake ce akram kallahu ni ne na zan an shi bashi daga hannun gurin gwamnati sai ta ce bayan sati uku da an sa wannan bashi aka fara juya su za a rinka kai dubu biyu duk sati uku uku za a rinka kai dubu biyu to sai mu je sai aje layi aje banki a ci uban layi a ɓata lokaci kafin ka yi depositin dubu biyun sai aka wakilta wani aka ce rinka bi yana karban kuɗin amma a ƙara ɗari biyu to shi wai yanzu tambayan da yake wai wai yanzu wannan ɗari biyun da ake ƙarawa to ruba ne ko yaya kuma ya halatta ya karɓa ko bai halatta ya karɓa ba na farko dai ku gane wani abu guda akan harkar kasuwanci a shari'a wannan kuma ana yawan yi amma bari na yi bayani don a huta duk wanda ya ɗauki kuɗinsa ya ba wa wani ya juya masa to akwai ƙa'ida ta shari'a da ake cewa mudaraba na juya kuɗi a addinin musulunci babu inda aka ce ka ɗauki kuɗi naira dubu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ka ba wa wani wai duk wata ya rinka baka dubu ɗaya ko dubu biyu wannan ba daidai ba ne zan daɗa maimaitawa bai halatta ba ka ɗauki kuɗi dubu hamsin ka ba wa wani ɗan kasuwa wai yana juyawa wai duk ƙarshen wata akwai wani specific kuɗi da kuka ware na riba da rai rinka ajiye maka kamar ya rinka baka dubu biyu ko dubu uku wannan ya saba wa ka'idar kasuwanci na musulunci al'ada ce da ra'ayi da kuke yi a garurukan ku amma ba addini ne yace ai ba me addini yace ai addini abin da yace ai shine akwai rabbul mali mai kuɗi akwai kuma ɗan kasuwa da ya iya juya kuɗi ni ina da kuɗi kai ka iya kasuwa ni kuɗin nake da su amma ban iya kasuwa ba to abin da yake a shari'a shine in ɗauki kuɗi na naira miliyan biyu in baka kai ka iya kasuwa ni ban iya ba to sai mu zauna mu yi yarjejeniya za ka juya wannan kuɗi za mu rinka yin lissafi menene kaso na menene kasan kai mai juyawa sai in ce da kai wani ina da miliyan biyar na baka ka je kai kasuwa da sharaɗin in an zo ƙarshen shekara aka yi lissafi ko ƙarshen wata aka yi lissafi ko wata shida aka yi lissafi duk ribar da aka samu za a raba ta kashi biyu ni mai kuɗi zan ɗauki kashi a afwan kashi uku ni mai kuɗi zan ɗauki kashi biyu kai mai juyawa za ka ɗauki kashi ɗaya sai kai mai juyawan sai ka ce ka yadda almuslimuna ala shurutihim sai a tafi a haka in ka ga dama kai mai juya kudin zaka ce gaskiya alhaji ban yadda ba riba daidai wa daida za mu raba ka bani miliyan biyar ni zan juya ma kuɗi da ka'ida da gaskiya bayan an cire kuɗin shago an cire kuɗin abinci na idan mun zo lissafi in an samu ribar naira miliyan ɗaya a bayan shekara to ina da dubu ɗari biyar kana dubu ɗari biyar uwar jarinka kuma tana nan idan kun yi wannan to an yi mudaraba kenan sannan sai a zo a yi wani rubutu kuma na ƙa'ida na asara da faɗuwa da ɗaukan asara ina fata ana fahimta to wani bayani ne wannan mai tsawo amma abin da nake son ku da shi shine duk wanda zai ɗauki kuɗi ya bawa wani ya juya masa to abin da zai sai ce ga kuɗi nan ka je ka juya amma duk wata ka yi lissafi abinda aka samu na riba ka ɗauki rabi ka bani rabi ko kuma ka ɗauki kashi ɗaya ka bani kashi biyu wannan duk yadda kuka yi daidaituwa shi kenan in ma shi mai kuɗin ya yadda kai mai juya kuɗin kai mara kuɗin kai ne za ka ɗauki kashi biyu bisa ka bar masa kashi ɗaya ya yadda shi kenan amma a aji a ce a sa wani fixed kuɗi kamar a ce duk wata zai baka dubu hamsin to ai zai iya yiwa a watan nan ya ci riban naira miliyan ɗaya kasuwa ce komi yana iya faruwa da wannan kudin naka zai iya bubbugawa ya ci ribar miliyan watakila ya danganta ga yawan kudin ko karancinsu to kai ya ci ribar miliyan ɗaya ya baka dubu hamsin an yi adalci to kasuwa kuma tana iya juyawa wannan dubu ɗari biyar ɗin da ka bashi yana juyawa duk wata yana baka dubu biyar to zai iya yiwa ma asara ce ta zo masa a wannan watan kayan gaba ɗaya ba su sayu ba ko 'yan kasuwa sun karɓi kayan ba su dawo da kuɗi ba ko kuma ma wani ya je yayo odar irin kayan sun karye ba a ci riba ba bai yi cinikin komai ba ma nawa ne 'yan kasuwa suke zuwa kasuwa jarin suke ci sai mutum ya share watan wallahi bai samu ribar dubu biyar ɗin ba ma to kuma an zo an sa wani fixed kuɗi saboda ya baka dubu ɗari biyar wai alkawari dole sai ka bashi wannan naira dubu biyar a wata to kaga wannan zalunci ne shi yasa mutane dai suna yin haka amma ba shari'a bane shari'a shine sai a zo a lissafi a wata in an samu a raba riba idan ba a samu ba kowa ya haƙuri shine kadalci amma a ce wai kullum sai ka bada kaza to yanzu kai mai tambaya wannan ma kuɗin ma da ka bayar ma da ka je ka karba ita gwamnatin ko a ina ne ma suke karban dubu biyu a wajen ka duk wata shi din ma ba daidai bane kamata ya su ce a zo a lissafi a shekara nawa ka samu riba na san mutane ba su da gaskiya ne shi yasa ake irin wani abubuwan amma dai shine daidai a san yaya za a yi daidai yake da bada a caba na babur da kuma a daidaita sahu da taxi duk da ake bayarwa ware balance da ake wai kullun sai an bada dubu daya ko duk sati sai an bada dubu goma shi ma wannan ba daidai bane ne kamata yi a yarjejeniya ka je ka aikin wata guda ko sati guda duk abin da ka samu a zo a baje shi a teburi nawa aka samu kai kana da kashi ɗaya ni mai mashin ina da kashi ɗaya mashin yana da kashi ɗaya a ciki za a yi gyaran taya a ciki za a yi mai ma, a cikin ka je kai hadari ka gogi wani a ciki za a ɗauka shine yarjejeniya na daidai amma a ce kullum sai ka kawo dubu ɗaya wata ran za ka iya zuwa ka ciyo naira dubu bakwai kuma shi mai mashin ɗin ka ajiye mai dubu ɗaya an yi adalci wani lokacin kuma zaka je baka ci dubu ɗayan ba to abinda nake son ku da shi me dalilin haramcin wannan shine algharar gharar dukkan kasuwancin da yake akwai gharar to haram ne shine uncertainty uncertainty an fahimce ni to Allah gyara mana na'am na'am na fa san malam adam matsalar ka sai na yi bayani kuma irin abin da na faɗa shi zai ka maimaita min. yanzu wannan bayanin da na yi in dai yanda na faɗa din na suke dodo hukuncin su daya amma yanzu bayanin da zaka mai in ba irin sa bane to ka gaya mu to bismillah bank of industry ya suke yi na amma a lagos kake to kuma sai na ce wani ya ɗauki kuɗin nan ya kai ma ko kuma in ce ma misalin kaya ne na baka na ce ya kai maka su lagos na samu wani mutum ya kai ma su lagos ni dai rancen miliyan biyu na baka ko kayan miliyan biyu five da na ce za a kai maka su lagos dole in ɗauki wani mutum in raba shi da iyalinsa da aikinsa in ba shi wannan kaya ya kai ma yana buƙatar kuɗin abinci yana buƙatar kuɗin mota kuma yana buƙatar in biya shi ladan wahalar da ya yi ina fatan kana fahimta amma kai miliyan biyu kace in baka su kaga in nayi wannan abin ba laifi bane a shari'a in nace maka za ka biya ni naira miliyan biyu da dubu sittin ka fahimce ni da kyau za ka biya ni miliyan biyu da dubu sittin saboda mai na ɗora dubu sittin na ɗauki wani mutum na raba shi da aikinsa na biya mai kuɗin mota na bashi kuɗin abinci na bashi kaza kuma ni ba zan ƙara ma kuɗi ba akan bashin da na karba miliyan biyun nan zaka bani so wannan dubu sittin ina za ta fito wahala ce aka yi maka so ba laifi bane daidai yake da irin ah, abin nan kati da mutane suke karba a mtn ko wani kafafen eh, wayoyi din nan sauransu ka miƙa naira ɗari su kawo ma na casa'in ko ka bada ɗari da ashirin a kama na ɗari da yawa ana yawan tambayin malamai riba ne kowa da sauransu abu ne mai sauki a yin yadda suka faɗa haka suke yi duk mutumin da ya buɗe shago yana da yanci a shari'a ana sai da abu naira ɗari a kasuwa shi ya ce nasa ɗari da goma ne in ka ga dama ka sayan ka dama ka bar mai kayan shi yanzu su waɗanda misalin kamfanonin waya sun je sun sayo kati kamar sun bude shago ne sayarwa suke ai komi ana yi ana kunu ne don riba to sai kai kake so a sauki ba tare da ka kona mai ka je ka siyo kati ba ba tare da ka wahala ba kana zaune kawai a wayar ka sai ka tura a turo maka kati sai suka dora maka wani abu saboda charges sun maka charges watakila an ajiye wani da zai rinka kula yana loda wannan katuttukan kwamfutar da aka sa ta aikin ta kenan ana karba ta rinka dole ta samu maintenance ko ba ka bane da dai wahalhalu nasu dai administrative wahalhalu da su suka fi ni sani to sai suka dora naira goma a kai ko naira ashirin mai laifi a ciki to me bambancin su da wani mai shagon da ya zo ana wahalar kati a gari sai ka je wurinsa shi kuma ya ce maka shi kuma katin sa naira ɗari da hamsin ne ɗari ake sayarwa amma ɗari da hamsin sai ka saya ko da zai ce riba ba riba ba da ni na ba da fatawa akan riba ne gaskiya amma daga baya na tattauna da wasu malamai kuma wasu ma'aikatan suka mun bayani sai na fahimci ideally ya kamata ba laifi bane haka Allahu alam Allahu alam shi wannan na shi shi su wannan industry abin nan eh, na ba wai riba suke ba oke kudin ake ba su dawo da daidai abin da aka ba su ba ruwa eh. eh wannan kuma kudin wahalhalun da aka yi musu ne eh ni dai a fahimta ta wallahu alam eh, kar mu samu wato rigidity wato tsanani da abin tunda dai akwai yiwuwar a yi wahala wa kudin ko Allahu alam Allahu alam in dai an yi wahala ma kudin zan ba ku ka'ida ne ku hau akanta duk wanda ka bashi wani abu kuma kai masa wahala kai ya halatta ka ce biya ka wahalar da kai tunda baya cikin abin da ya karba eh wannan kenan tambaya ta ƙarshe shi ma yana da alaka da wannan yace Allah ya ƙara malam lafiya da basira da Allah malam ina da tambaya dangane da wani abu da yake faruwa yanzu akwai wata harka ta networking da ake yi idan kai rijista sai a ce ka je banki ka sawa wato ka sawa wani wato ka sa wani kudi ko dan kudi ne ko dan ina ne idan ka sa masa kudin nan misali dubu hamsin to bayan sati biyu insha Allah sai a turo maka dubu saba'in to malam a hangen addini meye makomar wannan harka na gode daga ɗalibai masu biyayya a gare ka shi ma ka'ida kasuwanci ku ji duk wanda ya ɗauki kuɗinsa ya bayar da sunan za a yi kasuwanci to ya kamata ya san me ake yi da kuɗinsa karka yadda ka saki naira ka kwaya ɗaya baka san me ake da ita ba ba mamaki giya suke siya da ita ba mamaki zuwa suke su zuba su a banki su samu kuɗin ruwa ba mamaki caca ake yi da kuɗin so yana daga cikin ka'idoji na kasuwanci za mu yi kasuwa da kai to fa sai na san me za a saya a sayar kun fahimce ni ɗaya kenan na biyu kuma idan na baka kuɗi na dole ne komai ya zo ya zama kiliya a bayan wata ɗayan nan naira dubu hamsin ɗin nan da na bayar me aka yi da ita nawa aka ci riba nawa aka yi wahalhalin harka nawa ne ya hau kaza ne to sai mu yi yarjejeniya za ka bani percentage kaza ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza biyu bisa kaza dole a yi yarjejeniya bai zai yi ka ɗauki kuɗinka ka bayar baka san nawa aka ci riba ba sannan kawai wanda ya karɓi kuɗin ya ce kawai kaza zai rinka baka to kaga wannan shine garar ɗin da ake faɗa uncertainty islamic finance masu yin harkar eh, bankuna na islamic finance akwai waɗannan bayanan kuma akwai su a cikin littafanmu na fikihu ka riƙe ka'ida duk kasuwancin da yake akwai garari a ciki to wannan gararin shine zai haramta maka shi kuma duk abin da yake ya shiga cikin duhu baka san me ake da shi ba to haram ne ba mamaki business din giya ake yi yanzu akwai kuɗin da ake diban su kamfanonin giya ake kaiwa breweries kana musulmi anan kana salatin annabi da carbinka a masallaci ka tura musu naira dubu ɗari bakwai suna juya maka a wata su turo maka naira naira dubu hamsin kuma sun kai kamfanin giya suna harka da shi mai riba ciki ba daidai ba ne so in za ku yi networking wacece menene da waye-waye da ake yi a hankali a rinka bincike akwai kasuwanci da yahudawa da yawa suka zo da shi yanzu a ƙasar nan suna nan da yawa harkar networking din nan wannan ka je ka kawo wannan ka bada kai ka je ka nemo mutum biyar daga mutum biyar din nan su ma za su samu kaza wannan shi ma duk yayi ne za a yi a bari kuma yawancin su ba daidai bane kuskure ne wallahi da yawa m419 ne da yawa da yawa so ya kamata ni ina ba da shawara duk inda kaga cin kuɗi a banza ka bi hankali wallahi mala in kana da kudin ka akar maka ka je ka siyo data ka kasa mana a bakin titi ka ci ribar ka kiliya kiliya ko ba ka bane kowa yana gani amma mutum ya zauna a gida kawai yana tura kuɗi kawai yana zaune da kwamfuta da waya kawai yana daddana waya ya ci riba kaza ba kai komai ba ana ta turo maka kuɗi ni dai ina ba da shawara a yi bincike kuma a tuntuɓi malamai kada kwaɗayin me zan samu ya rufe min idona in kasa zuwa in binciki gaskiya a bi hankali saboda wallahi wallahi in mutum ya kuskure ya dauki haram ya cusa a gidansa ya cusa iyalinsa yana da matsala kaka manta da hadisin da manzo Allah yake cewa wa mat'amuhu haram abincinsa haramun wa malbasuhu haramun suturarsa haramun wa ghuzziya bil harami aka ce yadda shi da haram kar mutum yadda ya kuskure mai faskare ma yana cin abinci yana rayuwa a garin nan mai noma ma yana cin abinci a garin nan ya bude shago yana sai da ka yana cin abinci a garin nan mai sai da kaza yana ci abinci mai injin nika ma yana ci haskokin nema suna nan da yawa ka tsaya ka bi abin da yake bayi da haufi bayi da tsoro babu shakka dama yuri buka ila ma la yuri buka amma yahudawa suna nan sun zuba harka sosai musamman arnan kudu din nan sun kware wajen harkar making money yanzu musamman mata yanda ake ɗiban mata akan harkar nan mata mata ai ta ɗiba ni dai shawara ce nake barwa a yi bincike a tambayi malamai kuma a san me ake yi kar mutum ya je ya ɗiba haram ya kai gidan shi ku bani haka ni ma na gaji Allah abinda na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh